Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum don bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za ku ji cewa rundunar 'yan sanda ta cafke wasu mutane takwas a babban asibitin tarayya na Kefi kan badakalar ɗaukan ma'aikatan boye. Ku biyo mu cikin shirin. sunana sarfil hashim gunar. Sabon shirin zai sauka a Keffu jihar Nasarawa don jin zargin wata badakalar zamba cikin aminci a babban asibitin gwamnatin tarayya da ke garin, wato Federal Medical Center Kepi, inda aka mankaɗo damfarar wasu masu neman aiki da wasu jami'ai suka yi wa alkawarin sama musu aikin, da hakan ya ba su damar karɓe maƙudan kuɗaɗe a hannun mutanen har ma da shirya musu jarabawa da shirin fara biyan su albashi ba tare da sun shiga ofis ba. Babban shugaban asibitin wato Chief Medical Director Dr. Yahaya Baba Adamu ya yi matuƙar mamakin faro wannan al'amari a asibitin. sun daɗe suna yi shi yasa duk mutane kullum sa ɗauka an ce ana ɗaukan aiki a muka asibiti ana ɗaukan aiki to kawai sai gashi Allah ya taso magana ya taso ana zaton wuta a makera kawai sai aka ganta kuma a masaka So, abun ya fito daga police station maimakon a ce daga asibiti aka gano ta wani ne kai kara police station na gane yanzu dukkan su to tun na ga tun da abun na hannun hukuma mu dan kira su mu ga me za su yi mu je mun fara investigation panel din mu a ciki mu kalle su tukunne mu tabbata mene police suke so su yi gan sun mun ga za su kwanta da zancen ne sai mu shiga press ya'yan talakawa suna neman abin abin da za su yi kuma ba su mutum da bai da komai bai kuma kuje kuna karban kuɗi wai za ku ba su aiki hmm? aiki kuma na bogi ba ma na gaskiya ba hmm? just unfortunate ma'aikacin asibitin yahaya shafale wanda ke da bayanan abubuwan da suka faru ya ba mu labarin nan bi da bi. To wallahi inda muka samu labari wannan maganan ya daɗe ana ta raɗe-raɗe a kan shi duk inda ka zo sai ka ji dan uwa zai zo ya same ka ya ce maka ya zo yana son ganin ka ka zo sai ya ce maka wallahi abun da ya dame shi shine maganan aiki amma da ka fito ka ce mishi ai wannan abun ba a yin shi saboda aiki ba a ɗauka sai gwamnatin ta ba da dama to gwamnati ba ta ba da daman ɗaukan aiki ba kaga ba inda za a ce kawai asibiti ta zo ta yi gaban kanta ta ce za ta ɗauki ma'aikaci in ta ɗauki ma'aikacin nan ina za ta samu kuɗin da za ta biya shi saboda komin ana yin shi na ka'ida to amma mutum mutane ba su yadda sai su ce ai ana ɗaukan aiki kuma mu ba mu ga yadda ake ɗauka ba kuma su manyan nan muna tare da su amma ba mu gani ba saboda ni a karkashin md nake to amma ban ga inda aka kai lokacin da shi md za a gaishe ya ba da aiki ba sai in ya samu approval daga sama an ba shi dama ya ɗauki aiki kafin ya ɗauki aiki to muna zaune ne kawai cikin wannan satin da muka shiga nan sai ga takarda sai ya zo daga polis akan cewan ai asibiti na ba da aiki aka ce ba aiki sai aka zo da suna kawai sai suna ya zo muka ga sunan mutane kamar guda takwas police report suka kawo akan cewa suna neman wa'annan mutane daga area commander to daga nan aka zo aka kai su area commander daga area commander kuma kawai sai muka ji aka ce ai za a wuce da su lafiya saboda commissioner of police ya ji cewan ya samu sigina akan cewan ai su suna ba da aiki kuma ba aiki to ashe aiki ne na irin boge da ake faɗa Shi ne ya fito yauwa ya ya shafa ne faɗa mana waɗanne mutane takwas ɗin nan kamar su waye da waye ne eh mutane takwas ɗin nan na farko dai akwai head a ciki na biyu akwai PA ɗin shi, na uku akwai second office ɗin shi wanda shi ne yake rike ya rike wurin da ake nufi kamar gwamnatin ta ɗauki mutum aiki za a ce sai an kai ka an maka IPs. To shi ya rike wannan matsayin. sai akwai wata kuma nurse ita kuma akwai kuma wani yaro shi kuma daga gefen ina accounting ne akwai yan accounting dai sun kai kamar guda biyu a ciki zuwa uku yawwa ya yi eh. shafale ne ku kuma na san watakila ba za ku rasa binciken irin mutanen da abubuwan suka rutsa da su ba me kuka gano eh abun da muka gano kawai zaka ji mutum ya zo ya ce maka ai na bada dubu ɗari takwas wani zai ce maka wallahi miliyan ɗaya ma da ɗari biyu na bayar inda su suke ta fitowa da maganan cewa sun biya ɗari takwas wannan ya ce maka ya biya dubu miliyan ɗaya wannan ya ce maka ya ba da miliyan ɗaya da ɗari biyu mm. a kan za a bashi eh, eh, appointment ba kuma bai gani ba. Amma shafali wannan ya nuna irin ba mamaki kenan ko wasu ma'aikata da aka yi nasarar ɗaukar su ta wannan hanyar ta ba da kuɗin gaskiyan magana ni ban ga wani ma'aikaci wanda ya shigo wurin nan ta hanyar kuɗin ba. Ai dalilin cewa ba su samu ne ba alam ya bulo ai. ga da sun samu aikin ba wani wanda zai ji. To amma rashin ba kofan da za a iya sa su kuma ka karfi kuɗin su shi yasa har alam ya bulo. Mana daga wajen su waɗanda suka ba da kuɗin ne suka kai ƙara aka ɗau mataki ko ya kuka samu labarin yadda abu ya faru. Eh wanda suka ba da kuɗi ne shine suka kai ƙara. Saboda an, an sun ce an zo an yi musu capture ne tun a watan hudu. da ya wuce sai suka ce musu za su iya samun albashinsu daga watan biyar aka zo watan biyar ba su gani ba sai suka ce su yi haƙuri watan shida aka zo watan shida ba su gani ba sai suka ce musu last shine zuwa august watan takwas suna jira su je an kira su ko su fara ganin albashi ba su gani ba to jin wannan maganan sai su ma fa suka tada nasu su kai kara. Mutanen shin waɗanda suke zaune a kefi ne kawai ko kuma daga masassa na na wasu jihohi? Waɗanda suke zaune a kefi akwai waɗanda suke zaune a kefi gaskiya akwai kuma waɗanda suke bayan kefi Mutanen za su kai nawa ne a ganinka? Eh, akalla ba kasara ba an ce kuɗin da suka amsa a wurin mutane a gaskiya magana ana kurarin miliyan ɗari da wani abu saboda mm. mutane akalla ba kasar ba an ce sun dauko mutane kamar dubu. Mutum dubu za su sa aiki a asibiti ɗaya? A asibiti ɗaya an ce sun karfi kuɗin mutane akalla sun kai mutane dubu ɗaya. Gaba ɗaya ma ma'aikatan asibitin nawa ne? Daga baki ɗaya ma'aikatan asibitin nan inda muke a yanzu akalla ba kasar ba za mu iya kai dubu biyar. iya babban asibitin gwamnatin tarayya da ke kefe na da mutum dubu biyar ma'aikata? Wallahi, wallahi, saboda gaskiya magana akwai mutane gaskiya. To daga nan mun ji ta bakin shugaban ma'aikata na babban asibitin gwamnatin tarayyar da ke kefi jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Habibu da ke tsakiyar zargin ɗaukar ma'aikatan ta hanyar zamba. Ya ce an ba da belinsa amma za a neme shi nan gaba. Eh, mu mun da kuka je mun dawo kuma wadda wadda dai suna da damuwa haka kaman ba su yan sandan suna na rike a wurin har yanzu magana dai na wurin yan sanda a fort headquarter a lafiya sai yake da biyu kuma fmc ma suna binciken magana ah. yanzu na gaya maka matsaya na yanzu kamar na riga binciken magana kenan amma dai eh, amma dai eh, yanzu kai kanka an bada belin ka eh ba ba eh, ni da an ce mun zo in self bed ko self recognition ne hmm. eh haka aka ce mini in zo self recognition to ranar na zuwa bina wace gari an ce kai wasu document na kai sun ce zo in sai ka gani kuma haka ne to da za a neme ne amma wanda suke da hannu ko mu da ko mu da aka mishe sunan sunan su to su suna na police suna police detention kuma su shi di dubuti police na dan sun ce za su rubuta wa FMC ba za su saki wancan ba sai an ga wancan yaro to ban dai ban ga wasiƙan ba amma ni dai sun ce zuwa binan sai sai da recognition dai ko sai da ne suke cewa Eh na gane wato dai dan an san ka shi yasa aka bada belin ka. Su ma ya an san su ai ba baki bane ai suna da iyayen su wasu suna zama a kebi duka su ma'aikata da laifin kamar da ni nake ai. Amma Muhammad Habibu waye ne wannan yaron da ba a samu ba? Wasu sunansa Peter Dare. Shi ma dan kafin ne uban shi fasto ne a Mararaba ma ma'aikaci ne na laifin. Da kage takardar nan mu yi fara faɗo ma ne Muhammad Habibu. Na? Da kaga takardar gayyatar nan me ka ɗauka me ka ɗauki abin da ake tuhumar ka da shi. Eh tuhuma ni ma na da da ya ga mu wai an kira suna na na sa abin da ke faru don ni ban san komai ba. To wancan da aka rike su akwai transaction evidence ai akwai transaction na kuɗi na transfer na malaysia da aka bibiya a account ɗinsu su ma sun confess a statement ɗinsu ni ma haka na kai ba a kan suka ce kai duk na kai musu ban a kan rinka kamar da suka umarce mu mu yi daga lokaci zuwa lokaci sai ina wurin su. Alhaji Muhammad Habibu kana da kwarin gwiwa za ka iya kare kanka daga wannan zargi. Eh da kyau da kyau. Kana da hujjoji ko kuma dai kana eh, dai ganin akwai wata kura da sai an yi tsayin da kafin nan. Eh akwai mana ayyuka a cikin hujjojin da ba 'yan sandan da masu kila sun fara gamsuwa da shi suka ce zo za ne ne Da babu ni hujjoji mai kokwara yi waye da sun rike ni ma ko kuma da da za su kai da ya kamata. Masu raro, kun dai jiyar da wannan badakala ta wakana, da fatan masu wuraro idan sun shinshini irin wannan zamba za su ɗauki matakin da ya kamata don dakatar da ita. Za mu jira a kammala bincike kuma duk sakamakon da aka samu, za mu dawo domin faɗa muku yadda